ma sauraro barkanmu da wannan lokaci mu da saduwa cikin wannan shiri na musamman inda za mu yi nazari kan muhimman al'amura da suka faru cikin shekara ta 2018 da muka yi ban kwana da ita sunana ahmad abba daga nan sashin hausa na radio france international abubuwa da dama ne dai suka wakana kama daga harkar shugabanci da siyasa da rikice-rikice da ma bangarori da dama a sassa daban-daban na nahiyar afirka kuma za mu taɓa muhimmai daga cikin waɗannan al'amura domin tunatar da kanmu kuma idan da hali za mu jero su ne daga farkon watan har zuwa ƙarshen shekarar bari mu fara da ƙasar liberia a ranar 22 ga watan janairu na wannan shekara da ta ƙare aka rantsar da zababben shugaban Liberia George Weah da ya gaji Ellen Johnson Sirleaf da ta shafe shekaru sha biyu kan karagar mulkin Liberia a karon farko kenan tun shekarar 1944 da wani zababben shugaba ke mika mulki cikin lumana ga wani zababben shugaba a ƙasar wadda ta yi fama da yaƙin basasa. Waye tsohon gwarzon ɗan ƙwallon kafar duniya ya lashe zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu da aka gudanar a cikin watan Disamban shekarar 2017 da fiye da kashi 61 cikin ɗari bayan da ya doke mataimakin shugaban ƙasa Joseph Bokai wanda ya samu ƙasa da kashi 32. Sai dai masana siyasa na cewa akwai tarin ƙalubale da ke gaban tsohon shugaban musamman ta fannin haɓaka tattalin arzikin ƙasar da ke cikin mawuyacin hali. To wani abin da duniya ba za ta manta da shi ba shine wasan kwaikwayo da ya biyo bayan zaben kasar Kenya inda ranar 30 ga watan Janairu na wannan shekara da ta kare madugun 'yan adawar Kenya Raila Odinga ya rantsar da kansa a matsayin shugaban al'ummar Kenya to sai dai mako ɗaya bayan rantsar da kansa aka gansu tare da shugaban ƙasa Uhuru Kenyatta suna musabaha ma'ana an cimma yarjejeniyar zaman lafiya da kuma aiki tare ga dai garba Aliyu Zaria da rahoto a kai. Wannan kasaitaccen bikin rantsuwa dai an yi shi ne a katafarin filin turawa da Uhuru da ke birnin Nairobi kuma duka-duka cikin mintoci goma ya yi wannan rantsuwa inda aka yi ta shagulgula magoya bayansa na cewa shi Raila Odinga ne ya lashe zaben kasar amma ba shugaba mai ci Uhuru Kenyatta ba. A watan Agusta kotun kololuwa da ke kasar ta soke zaben da aka yi wa shugaba mai ci Uhuru Kenyatta saboda zargin magudi tsabaransa inda aka nemi hukumar zaɓe ta ƙasar ta sake wani zaɓe. sai dai kuma da aka sake yin zaɓe zagaye na biyu yan adawa sun ƙaurace wa zaɓen saboda zargin an ki aiwatar da wasu sauye-sauye a hukumar zaɓen ƙasar a zaɓen zagaye na biyu dai uhuru kenyatta ne ya sake lashe zaɓen har aka rantsar da shi don wa'adi na biyu a watan nuwamba so help me god raila odinga ya nuna babu gudu ba ja da baya game da matakin da ya ɗauka a gaida mataimakin edita. Bayan da aka ɗauki dogon lokaci ana dambarwar siyasa da barazanar tsige shi a ranar 14 ga watan Fabrairu na 2018, shugaban ƙasar Afirka ta kudu Jacob Zuma ya yi wa al'ummar ƙasar jawabi inda ya bayyana saukarsa cikin gaggawa. Yayin jawabin nasa Zuma ya ce babu hujjar da za ta sa wani ya rasa ransa a dalilin goyon baya da ake bashi. Zalika ba zai bari a samu rarrabuwar kawuna ba a jam'iyyar anc domin haka ne ya yanke hukuncin sauka daga mukamin shugaban afirka ta kudu a matsayinsa na ɗan jam'iyya mai ladabi da biyayya taken majalisar kasar ta kara kuri'ar amincewa da zabar cyril ramaphosa a matsayin sabon shugaban kasar afirka ta kudu wanda aka zaba a matsayin shugaban jam'iyyar anc mai mulki a watan disamban shekarar 2017 sabon shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa ya lashi takobin yakar cin hanci da rashawa a ayyukan gwamnati kamar yadda ya jaddada a jawabinsa na farko bayan karɓar ragamar mulki. Ga Abubakar Isa ɗin da da rahoto a wancan lokaci. I declare the Honorable Cyril Ramaphosa duly elected President of the Republic of South Africa. Babban jojin ƙasar Afirka ta kudu kenan Mr. Magun Thomas Magun. lokacin da yake amincewa da zaɓin da aka yi wa Cyril Ramaphosa a matsayin sabon shugaban Afirka ta kudu, wanda ya nasara babu hamayya a zauren majalisar dokokin ƙasar, abin da ya sa zauren ya ɓarke da sowa da waƙe-waƙe. Cikin farin ciki shugaban majalisar Madam Beleke Mbeke ta bayyana cewa The challenging events of the last few weeks and the subsequent resignation of former President Jacob Zuma. kalubalen da muka shiga a 'yan makonnin nan. da kuma murabus ɗin shugaba Jacob Zuma ya sake tuna min wani abu da ya faru a wannan ƙasa shekaru goma baya lokacin da tsohon shugaba ta Bambeki ya ajiye mukamin shugabancin ƙasar. Da wannan abubuwa na ƙara tabbatarwa mu ta girma kuma ta zauna daram. Truly believe that democracy has matured A jawabin nasa dai sabon shugaba Ramaphosa ya ɗauki aniyar sake gina ƙasar da kuma yaƙa cin hanci da rashawa a aikin gwamnati. Mutanenmu na fama da rashin aikin yi, yunwa, bakin talauci babu hanyoyi ga dai tarin matsaloli iri-iri don haka lokaci yayi da za mu haɗu don sake gina ƙasarmu. sai dai kuma gabanin kada ƙuri'ar zaben na mafosa 'yan adawa daga jam'iyyar eff ta julius malema sun fice daga zauren a gaishe ka yamalash sai kasar chadi a ranar 30 ga watan afrilu na shekara mai karewa Majalisar Dokokin kasar Chadi ta amince da sabon kundin tsarin mulkin kasar da aka yi wa kuskurima 'Yan majalisa 132 ne suka kada kuri'ar amincewa da yi wa kundin tsarin mulkin kuskarima yayin da biyu suka ki amincewa da matakin. A ƙarƙashin sabon kundin tsarin mulkin dai, a yanzu shugaban ƙasa zai yi mulkin shekaru shida ne so biyu, a maimakon shekaru biyar ba tare da kayyade masa sake neman shugabancin ƙasar ba. A halin yanzu dai shugaban ƙasar Chadi mai ci Idris debi yana cikin wa'adi na biyar ne bisa mulkin ƙasar. wanda zai kare a ranar 21 ga watan Agustan shekara ta 2021 bayan bayyana sakamakon kada kuri'ar majalisar bisa gyaran kundin tsarin mulkin rotonni sun ce wasu dandazon 'yan adawa sun yi yunkurin gudanar da zanga-zanga a harabar majalisar yunkurin da bai yi nasara ba To wani abin da masharhanta suka kwatanta babban abin mamaki ko farin ciki a wannan shekara ta 2018 mai karewa shine matakin sabon firaministan kasar Habasha Abi Ahmad. wanda ya bude wani sabon babi a siyasar ƙasar. Abi ya nemi gafarar mutanen ƙasar da rikicin siyasar ƙasar ya ritsa da su yayin da ya buƙaci haɗin kai daga 'yan adawan ƙasar kuma makwaciyarsu Eritrea. Ahmad ya ce ya dace ga daukacin 'yan ƙasar Habasha da ke ciki da wajen ƙasar su yafe wa juna domin buɗe wani sabon babi a siyasar ƙasar. Firaministan ya shaidawa Eritrea cewar ya dace su yi watsi da bambancin da ke tsakanin su saboda yadda jini ya haɗa su. inda ya bukaci gwamnatin eritrea da ta amsa kiran da ya yi mata a ranar 8 ga watan yuli shekara ta 2018 ma shugaba abi ahmed ya sake baiwa duniya mamaki bayan da ya sanar da amincewa da yarjejeniyar zaman lafiya da zai kawo ƙarshen yakin shekaru 20 tsakanin ƙasarsa Habasha da kuma makwabciyarta Eritrea. Tuni shugabannin ƙasashen biyu suka amince su mayar da hulɗar dangantaka a tsakaninsu bayan wata ziyara mai ɗimbin tarihi da da Firayim Minista Abiy Ahmed ɗin ya kai Asmara wadda ta samu kyakkyawar tarbo. Bari na barku da Shamsiya Hamza Ibrahim a rahoton da ta hada mana a wancan lokaci. Ganawar da ke cike da ɗimbin tarihi ta samu kyakkyawan tarbo daga dubban mutane waɗanda kafar talabijin ɗin Habasha ta nuno su rike da hotunan tarbo da kuma tutocin ƙasashen biyu haɗa da yadda shugabannin biyu suka rungumi juna wanda hakan ke nuni da cewa an kawo ƙarshen tsamin dangantakar da ta yi kamari tsakanin ƙasashen biyu da ke da makwabtaka da juna. Wannan ziyara dai ita ce farko tsakanin shugabannin ƙasashen biyu da ke rikici da juna tun shekarar 1998 da suka gwabza yaƙi bayan Habasha ta ki amincewa da hukuncin Majalisar Ɗinkin Duniya na miƙawa Eritrea wani yanki da ke kan iyakar ƙasashen biyu. Rikicin kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusa da dubu tamanin a farkon watan Yuni ne ƙasar ta abasha ta sanar da cewa za ta mutunta duk wani mataki na yarjejeniyar zaman lafiya inda ta ce gwamnatin ƙasar ta buƙaci kawo ƙarshen tsamin dangantaka da ke tsakanin ƙasashen. Gaisuwa mai tarin yawa Shamsiya Hamza Ibrahim. A ƙasar Mali, an rantsar da shugaban ƙasar Ibrahim Bubakar Keta a wani wa'adi na biyu sakamakon nasarar da ya samu a zaben da ya gabata ranar 29 ga watan Yuli. Zababben shugaban ya sha alwashin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a cikin ƙasar, a matsayin babban abin da zai sanya a gaba. wani zaben da ya ɗauki hankali a shekarar ta sha 2018 shine zaben ƙasar zimbabwe wanda aka gudanar a ranar 30 ga watan yuli zaben na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin zimbabwe shine karo na farko tun bayan kifar da gwamnatin robert mugabe wanda ya jagoranci ƙasar tsawon shekaru 37 'Yan takara biyu ne suka fafata da juna a zaben wato Emerson minangagwa mai shekaru 75 a duniya wanda kuma ya kwace mulki daga hannun Robert Mugabe da kuma Nelson Shamisa matashin ɗan siyasa mai shekaru arba'in a duniya. Tsohon shugaban ƙasa Robert Mugabe dai ya halarci rumfar zaɓe kuma ya kada kuɗiyarsa Kuma gabanin zaɓen ya yi taron manema labarai inda ya kira da kada a zaɓi jam'iyyarsa. Now is the gun directing politics. A yau mun shiga wani zamani da ake amfani da bindiga domin sarrafa siyasa yadda aka ga dama. A gaskiya bai kamata mu amince da haka ba. Ya kamata jama'a su fito su nuna cewa ba su amince da yin amfani da bindiga domin karɓe madafan iko ba. ya zama wajibi mu yi amfani da wannan dama ta zaɓe domin tabbatar da cewa irin hakan bai sake faruwa a ƙasar mu ba daga lokacin da waɗannan mutane suka zo kan karagar mulki zuwa yau an samu hasarar rayukan jama'a da dama a wannan ƙasa da kawo yanzu ba wanda ya san adadin su za mu gani ko zaɓen da ake yi zai kasance damar tabbatar da tsarin demokradiyya da kuma 'yanci ko kuma za mu ci gaba da rayuwa ne a yanayin da muke ciki tun watan nuwambar shekarar bara. yanzu since november fassarar kalaman Robert Mugabe. Daga ƙarshe dai shugaba Emerson minangagwa ya samu nasara a zaben da ya gudana kuma aka rantsar da shi a ranar 26 ga watan Agusta a matsayin sabon shugaban Zimbabwe. Sashin Hausa na Radio France International kuke saurare cikin wannan shiri na musamman kan muhimman abubuwan da suka auku cikin shekara ta 2018 da ta fice. A cikin watan Satumban shekarar nan da ya kare, shugabannin kasashen duniya da sarakuna da dama suka halarci jana'izar tsohon sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi Annan a ƙasar Ghana. Bikin jana'izar da aka yi bayan Ghana ta shafe kwanaki uku tana zaman makokin rashin tsohon jakadan na duniya da ya rasu yana da shekaru 81 bayan fama da gajeren rashin lafiya a gidansa na Switzerland. Daga cikin waɗanda suka halarci jana'izar har da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da shugabannin ƙasashen Cote d'Ivoire da Liberia da Namibia da Habasha da niger da kuma Zimbabwe masu makwabtaka da Ghana. Saura da suka halarci jana'izar sun hada da tsoffin shugabannin kasashen Jamus da Mauritius. Tuni al'ummar Ghana ta yi bankwana cikin karrama gawar marigayin. Kofi anan ya jagoranci Majalisar Ɗinkin Duniya tun daga shekarar tara da da bakwai zuwa dubu biyu da shida, kuma shine mutum na farko daga yankin Afirka da ke kudu da Sahara da ya fara rike mukamin. Daga batun jana'izar Kofi anan, sai na jana'izan 'yan ƙasar Tanzania su fiye da biyu. A ranar 20 ga watan Satumban 2018 da ya kare, wani kwale-kwale ya nutse a tekun Victoria na kasar Tanzania. inda ministan sufurin kasar isaac kamwelwe ya ce mutane 209 suka hallaka shugaban kasar john magafuli ya ayyana zaman makoki na kwanaki hudu tare da bayar da umarni ga jami'an tsaro na su kama duk wanda aka samu da hannu a wannan hadari. Shugaban ɗariƙar Katolika Paparoma Francis da shugaban Rasha Vladimir Putin na cikin waɗanda suka aike da saƙon jaje ga al'ummar Tanzania. Zainab Ibrahim ta hada mana rahoto a wancan lokaci. Gwamnatin Tanzania ta bayyana lamarin a matsayin babban bala'i ga ƙasar baki ɗaya kamar da yadda kwamishina a lardin Mwanza inda lamarin ya faru John Mongela ke cewa Mheshimiwa Rais amesikitishwa sana. Shugaban kasa na cikin bakin ciki sakamakon faruwar wannan hadari. Lamari ne da ya faru a cikin yanayi na bazata. Ina kira ga ilahirin al'ummar yankin Okeru ne da su kasance masu hakuri. Wannan babban bala'i ne muna matukar bakin ciki domin lamari ne da ya shafi mu baki daya. David Mama ɗaya ne daga cikin waɗanda suka shaidi lamarin. Ya ce jirgin ruwan na shaƙe ne da ɗimbin kayayyaki da mutane lokacin da hadarin ya faru. Eh, Kwale-kwalen ya kife ne a gaban idonmu, yana ɗauke ne da mutane masu tarin yawa, saboda Alhamis rana ce da kasuwa ke ci a wancan bangare na kogi. Ko baya ga mutane akwai ɗimbin kaya da motoci da aka lafta masa. Lokacin da ya isa tsibirin Ukara, fasinjoji sun fara matsawa kusa da ƙofarsa. Ga alama nauyi ne ya sa ya karkace, daga nan kuma sai kawai ya kife. A gaida Zainab Zainab Ibrahim. A jamhuriyar demokradiyyar Congo wani likitan kasar Denis Mukwege wanda ya shahara wajen yi wa matan da aka ciwa zarafi aiki kyauta ya samu kyautar Nobel ta zaman lafiya. A ranar biyar ga watan Oktoba Dr. Mukwege na cikin aikin taimaka wata mata sai ya samu kira da ke cewa yana ɗaya daga cikin waɗanda kwamitin da ke ba da kyautar Nobel ta zaman lafiya mai hedkwata a ƙasar Norway ta karrama. Nura Ado Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani kan irin gudunmuwar da likitan ya bayar. Dennis Mukwege, ƙwararren likita ne a fannin mata da ya shafe shekaru aƙalla sha tara yana tallafawa matan da suka fuskanci cin zarafi ta hanyar fyaɗe. Sakamakon yakin basasar da aka ɗauki tsawon lokaci ana gwabzawa a ƙasarsa jamhuriyar kongo wanda ya laƙume rayukan 'yan ƙasar aƙalla miliyan shida. A shekarar 1999 Dr. Mukwege ya gina asibitin da ya sawa suna Panzi a birnin Bukavu da ke gabashin jamhuriyar Congo, inda daga wancan lokacin zuwa yanzu likitan da sauran ma'aikatansa suka kula da lafiyar sama da mata dubu hamsin da aka ci zarafinsu ta hanyar fyaɗe a yakin basasar ƙasar. Jamhuriyar Congo dai ta yi ƙaurin suna a tsakanin ƙasashen duniya masu fama da rikici wajen yawaitar cin zarafin mata. hakan ya sa a shekarar 2011 wata mujallar lafiya da ke amurka ta bayyana rahoton cewa akalla mata 48 ake yi wa fyaɗe bayan kowace sa'a guda a ƙasar. a gaida fullo ɗan mutanen Ba'ura. A ranar Talata 6 ga watan Nuwamban 2018 aka rantsar da shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya a wani sabon wa'adi na bakwai sakamakon nasarar da ya samu a zaben da ya gabata da kashi 71 shugaba Biya mai shekaru 85 da ya kwashe shekaru 36 a karagar mulki ya yi alkawarin tabbatar da gaskiya da kuma adalci a faɗin ƙasar. Shugaban ya kuma yi tsokaci kan 'yan aware da ke fafutukar raba ƙasar wajen tada hankali da kuma ƙaddamar da munanan hare-hare. Dr. Abubakar Ango, malami a Jami'ar Marwa, ya yi mana tsokaci akan sabon wa'adin na shugaban. wannan karo kuma muna kyautata zaton cewa shugaban ƙasa zai kawo canje-canje da abubuwa wanda yake na ci gaba ne ga matasa ga baki daya domin kaman da ake neman zaɓen wa'adi tun wannan lokacin ya nuna cewa wannan wa'adi ne na abin da ya kira da faransanci grand opportunity opportunity wato shine samun dama na taimaka ma matasa ga baki daya da dai makamantansu kun saurari dr abubakar ango a ƙasar madagascar ma dai an gudanar da zaben shugaban ƙasa inda tsohon shugaban ƙasar andre rajulina ya lashe zaben a zagaye na biyu bayan da ya doke abokin karawarsa tsohon shugaban ƙasa Mark Ravalomonana. Rajulina ya lashe zaɓen ne da fiye da kuri'u kashi 55 cikin 100 gaban abokin hamayyarsa wanda ya samu kashi 44 da 'yan kai. Tunin Mark Ravalomonana ya yi watsi da sakamakon zaɓen na ranar 19 ga watan Disamba da muka yi ban kwana da ita inda ya ce an tafka magudi. A ranar 8 ga watan Agusta shugaban jamhuriyar demokaradiyyar Congo Joseph Kabila ya yi jifa da ƙwallon mangoro domin ya huta da kuɗa kan yunkurinsa na tazarce a wani wa'adi na uku inda ya zai bi tsarin mulki tare da zaɓin tsohon ministan harkokin cikin gida emmanuel ramadani shadari don maye gurbinsa a takarar zaɓen ƙasar mai matukar muhimmanci ga makomar ƙasar mai yawan al'umma miliyon tamanin. shugaba kabila mai shekaru arba'in da 47 ya shafe tsawon shekaru 17 yana jagorancin ƙasar inda ya gaji mahaifinsa Laurent dizire Kabila wanda wani dogarinsa ya kashe bayan zarginsa da cin hanci da kuma keta hakokin bil'adama. Daga ƙarshe dai al'ummar jamhuriyar Congo sun kada kuri'a zaben shugaban ƙasa wanda ake sa ran a karon farko zai ba da damar miƙa mulki cikin ruwan sanyi. Zaben ya gudana yayin da 'yan adawa ke zargin shugaba Joseph Kabila zai tafka magudi domin baiwa ɗan takararsa shadari mulki sai kuma fargabar barkewar rikici bayan zaben. Yanzu haka dai mahukuntan Congo sun kase hanyoyin sadarwa yayin da ake jiran sakamakon zaɓe. kuma tuni manyan kasashen yammacin duniya suka bukaci kasar da ta maido da hanyar sadarwar intanet bayan kasa ta kwana guda da gudanar da zaben shugabancin kasar kasashen da suka yi wannan kiran sun hada da birtaniya da faransa da netherlands da belgium da sweden da amurka da canada da kuma switzerland kasashen sun kuma goyi bayan bukatar manyan kungiyoyin da ke neman a basu izinin shiga cibiyoyin da ake kidayar kuri'u da aka kaddamar a ranar lahadin da ya gabata Bari mu karkare shirin a kasar Sudan ta kudu, inda a ranar 15 ga watan Disamban nan mai karewa aka shiga shekaru shida da yakin basasa a kasar. Yakin wanda ya yi sanadiyar hallaka mutane fiye da dubu ɗari hudu a cewar ma'aikatar tsaron Amurka. Duk da cewa ana ta kulla yarjejeniyoyi da dama ta zaman lafiya, amma rikicin ya tilastawa 'yan kasar sama da miliyan biyu barin gidajensu. To da fatan mai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare da mu cikin wannan shiri da muka gabatar muku da ya yi nazari kan muhimman abubuwa da suka auku a nahiyar Afirka cikin shekarar 2018 wacce ta fice. A madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku. Ni Ahmad Abba nake fatan Allah ya albarkaci wannan shekara da muka shiga wato 2019.